بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ina maimaita mana sallama ta musulunci asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wuni na takwas ko tara ga wata ramadan shekara tara bayan hijira wanda ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawo balewa a nan bauchi inda muka saba haduwa a wannan wata na ramadan domin tafsirin alkur'ani da kuma karuwa da waɗansu abubuwa na addini a yau tambayoyi da yawa sun taru da haka za mu yi ƙoƙarin amsa su ko rage yawansu kafin kuma mu ci gaba da dorawa akan tafsiri bayan mun kammala suratul araf wanda za mu shiga suratul anfal ne bayan wannan insha Allah waɗannan tambayoyi ba za mu yi musu dogon sharhi ba za mu yi iya kokari kawai dai mu ɗan yi bayani mu faɗi amsa A eh, eh, ne ko a'a halal ne ko haram sannan sai ɗan abun da ya iya zuwa ɗan na dalili eh, wanda ya iya zuwa yanda za mu yi a takaice wannan mai tambaya yana tambaya dangane da sallar tahajjud ya ce da ya a gida da kuma ya a masallaci wanne ne ya fi lada duka biyu akwai lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yin sallan dare a cikin gida sannan kuma ya ce kada ku bar gidajen ku zama kamar makabarta sannan duk sallolinsa shi ma a gida yake yi sannan kuma akwai lada ka a masallaci saboda yi a cikin masallaci ga jam'i ga kuma ƙara karsashin da zai sa mutum ya yi sama da abin da da in shi ɗaya ne zai yi ga kuma bin sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda al-khulafa rashidun musamman kuma Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da gare shi ya sunnanta bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ka shi ma akwai lada amma wanne ne yafi yi a masallaci shi yafi mace kuma ta yi a gida shi yafi wanda zai a masallaci shi yafi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kama ma al-imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul layla wanda ya bi liman suka yi tare har aka gama zai samu ladar kamar yi dare gaba ɗaya na sallah ne to kaga wannan sai nuna cewa ka yi tare da liman shi ya fi amma an kai a gida ma ka samu lada sai kuma tambayar sabi ya ce akwai hani ne dangane da sallan nafila da ake yi in an kira sallan mangariba kafin shiga sallah don ya ji wasu sun ce an hana a'a ba a hana ba annabi sallallahu alaihi ya kwaɗaitar ne ma in aka yi kiran sallan magariba kafin a tada sallah to sunna ce a ɗan tsaya a yi nafila in kai ba za ka bi ka ba da dama ma wanda zai yi yayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi wa fi thalithi liman sha'a yace ku yi sallar nafila kafin mangariba har sau uku yace amma wanda ya ga dama tambaya ta gaba wannan yana cewa ce alaka tsakanin mahadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahadi jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda ya tabbata cikin hadisi ya ce a ƙarshen zamani ba za a yi tashin kiyama ba har sai wani ya fito sunansa muhammadu dan abdullahi irin sunan mu daya irin sunan mahaifin mu daya amma min ahli baiti yana daga cikin iyalan gidana kaga jika manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan shine alaka su zai bayyana karshen zamani kuma zai cika duniya da adalci bayan ta cika da zalunci in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai riga ya bayyana ba tukunna ba riga an haife shi ba ma tukunna mahadin yan shi'a shine wanda aka haife shi ya buya a rami wata rana zai fito ya faɗo amma na ahalus sunna manzan Allah sallallahu ya ce haifuwarsa za a yi kamar kowa kuma inda zai bayyana a ɗakin Kaba ne ana cikin ɗawafi mutane suna ɗakin Kaba sai a gano shi sai a masa shi shikenan sai ya ja duniya kuma shi zai jagoranci dukkan musulman duniya wannan yana tambaya ya ce waɗansu sun ce annabi sallallahu baya gani ba a ganin inuwarsa menene ingancin wannan maganar wannan yana daga cikin abubuwan da ake faɗa a tarihi amma na khurafat wanda bai tabbata ba bisa ga sahihu sira wato bisa ga ingantaccen sirar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama bai inganta cewa an ce in ya tafi baya da inuwa ba inda a ce ya inganta da ya zo mana cikin wato abun nan athar sahiha amma wannan magana ce kawai wanda mutane suke faɗa wannan kuma rashin sa bai rage wa manzan Allah sa salama daraja ko mu'ujizarsa ba don sa sun mafi karfin wannan yace sallama fita daga sallah shin assalamu alaikum ne ko salamu alaikum assalamu alaikum ne ba a ce salamu alaikum ba a ce salamun alaikum salamu alaikum kuskure ne a koyaushe ko a sallah ko ba a sallah ba amma salamun alaikum ya halatta a wajen sallah an gane ko kamar yadda Allah yake cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum don haka shi ya halatta amma kuma in a cikin sallah ne kuma ka zo fita daga sallah sai dai a ce assalamu alaikum shine wanda ya zo a hadisi wannan yana tambaya wai in yana halin da yayi tambaya da turanci ne amma tun yana zuwa nan mewa yana jin hausa kenan ya ke cewa wai in yana halin tafiya shin ya zai yi sallah irin ta matafi wai ya zama confused musamman ranar juma'a ya ji wasu sun ce wai ba a sallah ranar mutum yana tafiya sallar juma'a ta faɗi a kanka in kai matafi ne sallar juma'a ta faɗi a kanka in kai matafi ne amma kana iya yin sallar a zahar ɗinka sai kai kasar amma in aka tsaya a kan hanya za a yi sallar juma'a sai kai shi shikenan juma'a ka tayi kai dai ba a sa ka dole ba ne in kuna halin tafiya an fahimta in ka zo yin sallah a zaɓin kankana kana halin tafiya sai ka yi ƙasar raka a biyu wannan yana tambaya cewa shine ya yi zina da yarinyar da yake nema zai aura yanzu kuma ya zo an bashi izini har zai kai sadaki kuma abin ya dame shi ya zai yi yanda zai yi shine sai ya tuba wa Allah da shi da ita duka ya ce tsakaninsu ne kawai suka sani sai su tuba a tsakanin su da Allah Allah maɗaukakin sarki kuma zai yafe musu kuma suna iya yin auren su wannan yana tambaya cewa <clears throat> mai hukuncin auren yar shi'a hukuncin auren yar shi'a daidai yake da hukuncin mace ta auri dan shi'a duka duka ɗaya ne eh, shi'anci ya kasu kashi biyu dangane da mutane akwai waɗanda suke shi'ancin da suke da aƙida irin ta wanda aka kafa shi'anci a kansa musamman irin shi'ancin da ake a Najeriya irin wanda yake koko irin na Iran wanda ake ce a shi'a al-ithna shari'a wato shi'ar da aka gina ta akan imamai goma sha biyu to wannan shi'ar an gina ta ne akan waɗansu abubuwa wanda sun saba da aƙidojin ahlus sunna wal jama'a irin na musulunci irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi kamar isman imamai cewa imaman nan ba sa sabo ba sa laifi mun kuma mun san in ba annaba ba ba waɗansu ma'asumai sannan akwai abubuwa da ake itikadi a ciki na cewa wani imam din ma ya mafi wasu daga cikin annabawa kamar yadda na ji zazzaki da kunne na yana cewa wato imamansu sun fi annabi ibrahim alaihi salam irin wannan aƙida akida ce wadda ta saba da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai abubuwa a ciki wanda zai iya kai mutum ga kafirci kamar yarda cewa alkur'ani bai cika ba kamar yarda cewa akwai abubuwan da Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallama a ya bada Aliyu ibnu Abi Talib wanda bai bada waɗansu ba da sauran waɗansu abubuwa haka kamar zagin waɗansu sahabbai wannan dukansu suna cikin abubuwa kamar da Imam Malik ibnu Anas ya ce a kamar yadda za a gani a tafsirin ibnu kasir a ƙarshen suratul fatih wajen muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum inda Allah ce liyahi da bihimul kufar sai ce wannan aya ta nuna cewa duk wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne inji imamu malik ibnu anas mu kuma musulmi ne yan masaban malikiya zaka imamu malik ya ce in shi an ci irin wannan kafirci ne kaga ba za ka aure yar shi'a ba to amma akwai wanda shi kuma yana shi'a amma kawai yana bin kawai shi dai dan gwagwarmaya ne shi bai ma san waɗannan abubuwan ba kuma shi bai yarda da su ban an faɗa ma to irin wannan <clears throat> hukunce hukuncen musulunci yana iya tabbata gare shi baka yin kuɗin goro ka ce kowane ɗan shi'a ya kafirta an fahimta amma yarda da waɗannan abubuwan na shi an ci kafirci amma ba za ka ce kowane dan shi'a don kaga yana bin su in ana zanga-zanga ko yana yin tattaki sai ka ce ya zama kafirci shi tattakin ba shine kafircin ba akidar wannan abun shine kafircin to akwai awam waɗanda suke ciki wanda su ta yiwu ba su yadda da wannan abubuwan ba in wannan ne ana iya aure a tsakanin su da musulmi amma in mutum yana da wancan akidar in mutum ya bincika yana neman yarinya ya ga ta yadda da waɗannan abubuwa to kar ya aure ta saboda Allah ya ce wala tumsiku bi isamil kawafir in mace ta dauki wannan ta zama kafira kaga ba za a aure ta ba in namiji yana da wannan shi kuma ya zama kafiri ba za a aure shi ba don Allah ce wala tumkihul mushrikina hatta yu'minu an fahimta an ce ɗakin kaba in ji wani ya ce ɗakin kaba an ce yana daidai saitin timbaitul ma'amur saman bakwai shin hakan yana rushe maganar malaman geography kenan da suke cewa wannan duniyar tamu tana jujjuyawa ai ba alaka su ba maganar juyawa aka yi ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ɗakin kaba yana daidai saitin albaitul ma'amur ta yadda inda albaitul ma'amur da yake sama ta bakwai da zai faɗo ƙasa zai faɗi daidai saitin ɗakin kaba ne wanda ya nuna setin ɗakin kaba shi yake tsakiyar duniya wancan kuma shi yake tsakiyar sama kenan wannan magana ta annabi sallama ba ta da alaka da batun cewa duniya tana juyawa ko ba ta juyawa shi magana ta geography akwai sabani tsakanin malaman musulunci cewa wannan maganar ta tabbata a musulunci ko bata tabbata ba cewa duniya juyawa take yi ko ba ta juyawa waɗansu malamai sun ce duniya ba ta juyawa don Allah ya ce washamsu tajri li mustaqarrin laha rana ita ce take juyawa take zagayawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum rana tana fitowa daga gabas sai ta fada a gaban al'arshin Allah waɗansu kuma suka ce a'a wannan ba zai hana rana din Allah ya ce tana tafiya ita kuma duniya ita ma tana juyawa ba kamar yadda yake amma yanzu ba za mu yi nisa ba a cikin wannan ka dai ji dai amsar ka cewa babu alaka tsakanin wannan juyawar da maganar setin ɗakin kaba. wannan mai tambayar a gaba yana cewa yana azumi sai ya yi bacci da ya bacci sai ya mafarki kuma da ya mafarkin na an samu matsala yanzu ya tashi ya yi wanka zai ci gaba da kamun baki ne koya ai dama azumin ka bai kare ba <coughs> don mutum ya mafarki baya karya masa azumi sai ya ci gaba da azuminsa yana tambaya wannan na gaba yana cewa menene hukuncin tsuntuwa <coughs> wai ya tsinci naira ɗari akan hanya ya zai yi da shi tsuntuwa ta halatta in ka ga abu a hanya in dai ba inda aka hana ba inda aka hana shine karka yi tsuntuwa a cikin gidan wani karka yi tsuntuwa a ofishin wani karka yi tsuntuwa amma akan hanya inda ba na wani bane kaga in ka zo gonar wani ko gidan wani ka gani to ai nasa ne kenan ba za ka yi tsuntuwa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin tsuntuwa a makka da madina wannan ma ba a tsuntuwa to in banda su ko ina ne kana tafiya akan titi sai kai tsuntuwa to sai malamai suka ce za ka iya ɗaukawa. to bayan ka ɗauka ya za ka yi da shi shine abu biyu idan abun da ka tsunta abu ne wanda mutane tsaka a economy mutanen da suke 'yan tsakatsaki tsaki ba za su damu da wannan abun ba to kana iya zuwa ka kashe amma yin abin da ko mutum tsakatsaki tsaki yin wannan abun ya faɗi zai je cigiya to kai sai ka je ka kai wurin cigiya ba za ka kashe <clears throat> misali shine mai kamar ka tsinci dabino a hanya ko ka tsinci goro mutum yana tafiya yayar in dai ba kana jin tsoron shafi mulera ba sai ka dauka ka wanke sai ka ci abinka an fahimta ko kuma ka tsinci naira ɗari ko hamsin yanzu mutanen da suke tsaka-tsakiya in mutum yana tafiya a kan mashin sai naira ɗarin sa ya faɗi zai ce a koma ya je nemo tsaka-tsakiya na ce ba ba zai ce zai koma ya nemo ba ko mutum yana tafiya daga cikin ku yanzu ka manta naira ɗari a aji kuma an yi lecture a can a gubi ka dawo nan sai ka manta za ka sake koma ka je ka nemo to kaga wannan mutumin da yake tsaka-tsakiya naira ɗari har zuwa nawa misali na ce tsaka-tsakiya to duk abin ka tsanta in mutum yana in mutumin da yake da yake medium class of economy ba zai damu da shi ba to wannan in ka tsinta kawai sai ka yi amfani da shi amma in ka tsinci abin da mutumin da yake medium class zai je ya nema ko zai iya cigiya ce yana cigiyan kamar nawa misali naira dubu ɗaya tun daga ɗari biyar ma tsaka tsakiya ba na ce ba wanda yake cikin mawuyacin hali irin ku ba to irin wannan sai suka ce za ka iya kashewa kun fahimta ba ka ya danganta ne ga urfin garinku Da muka ga yin anan cikin makaranta ne kake katsinta gaskiya naira ɗari biyar mutum zai yi cigiya amma yanzu a kasuwar wunti misali kaga mutum yawa ba zai cigiyan ɗari biyar ba to ran ka samu sai ka ratse wani shago sai ka kashe amma an kaji ana cigiya kai kuma sai ka biya shi kuɗinsa kun fahimta sauran abubuwa kuma wanda suke da tsada kamar ka tsinci akuya a cikin awakinka ko a gidanka wani babban zakara ya shigo to irin wannan sai ka yi cigiya in an samu mai shi sai ka bashi in ba a samu mai shi ba sai ka ci gaba da cigiya zuwa shekara ɗaya in shekara ɗaya ta wuce sai ka kashe abun ko ka yanka ka ci abunka ka kulu hani an mari'a amma in daga baya mai shi ya zo yana cigiya sai ka biya shi ya zama ka ci bashi mai tambaya ta gaba yana cewa idan mutum ya tashi zai na filolin dare wanne ne ya fi falala tsakanin yawan rako'o'i da kuma daɗewa kana karatu daɗewa kana karatu shi ya fi falala kamar yadda muka ji a cikin hudu ba hadisin uzaifa ibn yamani ba ka daɗe kana karatu shi ya fi shi yasa Allah ce kumin laila illa kalila kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yawan ya fi damuwa da su ba yawan daɗewa yana sallah hatta ta tafattara kadama har kafafunsa su rika fashewa su rika tsaga amma in mutum ba zai samu ya yi karatu da yawa ba to sai ya rarraba in sai ya samu su yawa shi yasa su imamu Malik da sauran a'imma suka ce mutum ya yi sama da raka 20 a asham haka ake so wasu su ce raka 21 wasu ce 23 amma ko yanzu da yawa malalata ne raka 11 ma da kyar ake kuma raka 11 ma alamtara zuwa nasi a wannan gaskiya bai fi dacewa da sunna ba abin da ya fi dacewa da sunna shine ka yi raka'o'i masu yawa idan karatun kaɗan ne in karatun da yawa kuma ka rage rakawo'i Allah ya sa mu dace <clears throat> yana cewa idan rafkanuwa ta kama mutum a cikin sallah ko kabli ko adi shin bayan yayi sujada akwai tahiya ba dole sai mutum yayi tahiya ba bisa ga zancen da ya firin jaye wasu malamai sun ce akwai tahiya amma wasu malamai sun ce babu bisa ga goyon bayan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa annabi bai tsaya yayi tahiya ba don haka ba sai an yi tahiya ba yana so a masa fassarar tasbihin da ake a ruku'u da sujada sannan yana son fassarar tahiya in an yi ruku'u ana ce subhana rabbiyal a'la saboda Allah madaukin sarki ya ce sabbih isma rabbikal a'la sai annabi ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ma'anarsa shine sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki sannan subhana rabbiyal a'la ake a sujada kenan sannan ij'aluha fi sujudikum sannan a ruku'u kuma ana ce subhana rabbiyal azim saboda da aka saukar masa da fasabbih bismi rabbikal azim a cikin suratul waqi'a sai ce ij'aluha fi ruku'ikum ku rinka yin wannan a cikin ruku'u sai ana ce subhana rabbiyal azim wato tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma wannan shine tambayarsa sai kuma tahiyya at-tahiyatu lillah ma'ana at tahiyat jam'i na at-tahiyya shine at-ta'zim kalmomi na gaisuwa irin ta girmamawa sun tabbata ga ubangiji na at-tayyibatu lillah sannan daɗaɗan abubuwa da kyawawa sun tabbata ga Allah a tsayibatu min al-af'ali wal aqwal kyawawan maganganu da kyawawan ayyuka sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi aminci gare ka ya kai annabi assalamu alai wa rahmatullahi wa barakatuh da rahamar Allah da albarkatunsa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aminci gare mu mu ma da mu da sauran bayin Allah dukkansu nagartattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya iso nan a tahiya ta wannan addu'ar ta shafi duk wanda yake cikin sama da ƙasa daga cikin bayin Allah na gari sannan ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa ba abun bauta bisa da cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu wannan shine fassarar tahiyya wannan tahiyyar da na muku ita ce tahiyyar da ta fi shahara tahiyar abdullahi ibnu mas'ud amma da yawa daga cikin kun haddace tahiyar umar dan khattab ne wanda imam malik ya ruwaito a cikin muwatta at-tahiyatu lillahi bambanci shine a nashi akwai ya lillah azzakiyatu kuma shine kalmomi da ake faɗa na tsarkake Allah yace raka nawa ake a sallan walaha daga biyu zuwa takwas ko kai raka biyu kai sallama ko kai bi biyu sau biyu ko kai biyu sau uku ko kai biyu sau hudu shine karshe haka yi zuwa hadisi wannan mai tambaya yana cewa wace kira da kuma wai bayyana haɗari wa mutumin da ya sa sunan kafiri wa ɗan uwansa musulmi kuma yake kiransa da shi da sauransu in sunan da mutum baya so ba a kiran shi da shi ko da ba sunan kafirci bane ballantana sunan da yake na kafirci Allah ya hana bi isa lismul fusuqu ba'dal iman wannan ya ce mutum ya mutu ya bar dukiya kuma yana da yara sai aka samu da aka raba gado ɗaya daga cikin yaransa yana alfasha da kuɗin gado. shin shi uban da ya bar dukiyan yana da laifi bai da laifi saboda Allah ce Allah ta ziru waziratun wizra ukhra wanda ya dauki laifi shine wanda ya ja ruwa shi ruwa yake duka sai dai in ya taimaki dan akan ya aikata ko ya dora shi akan laifi sai ya ci gaba to wannan ya zama man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama wannan yana tambaya ce ina hukuncin yin aiki a sports council ya halatta mana yin aiki a sports council sports council ina ce ita ce ita ce cibiya mai kula da motsa jiki motsa jiki kuma ya halatta a musulunci wanda yana tambaya cewa shi yana zama a hostel ne akwai waɗansu sai suna zubar da ruwa a ƙofar ɗaki to sai mai musu share hostel suka hana zubar da ruwa a ƙasa kuma su kuma suka ƙi hannuwa sai wata mai shara ta ce da ta zo ta samu wani ya zubar da ruwa sai ta ce sai ya gani a jarabawarsa shine abun shi kuma yanzu ya zubar ne abun ya dame shi da zan cire wannan tambayar amma abin da ya sa na karanta ta shine saboda ku sani ɗaya daga cikin laduban musulunci shine ne da tarbiya musulunci yana koya mana mu da tarbiya ɗaya daga cikin tarbiya shine ya zama kana da respect wa kowane mutum dan adam kada ka rinka rena mutum saboda wannan mai shara wannan cleaner wannan masinja wannan kaza shi yasa na karanta wannan wasu daga cikin ku daga nan kuke koyon girman kai sai kun je kun girma kun fara aiki sai ku zama kuna tabarna ku ta take ku mutane ku ta waye ka koyi yanda zai zama kana da respect ma kowane dan adam su waɗannan masu sharan dan adam ne kamar ka kuma suna neman halal su ne suna neman abincinsu ya kamata ka koya wa kanka kai ma ya zama kana da cleanliness ba sai su ne za su maka ba wasu daga cikin ku za zama duk inda ka sharuwa ka jefar da leda duk inda kai waye kai ta bata wuri saboda waɗannan za su zo su share wannan wallahi rashin respect ne kuma rashin sanin kan gado ne a matsayin ka na musulmi wanda yake kake da kake eh, eh, ya kamata a ce kana da human responsibility kana ji a kanka cewa kai ma dan adam ne kuma kamar yadda kowane dan adam yake da responsibility kai ma kana da shi kar ka rinka daukawa cewa akwai wani abun da wani zai zo yayi kawai sai ka zubar ka sha taba a nan ka jefar ka ci wane ne ka zubar da ka bar kwano ka je kayi abu ba za ka iya dagawa ba duk irin wannan da haka ake koyo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa inda yafi ko ina fawa ma amma Aisha ta ce in zai ci abinci ya wanke abin ya wanke kwano da kansa ya debo ruwa da kansa ya wanke kayansa da kansa ya dinka kayansa da kansa wannan duk ba koya mana bane kai duk darajar ka kai waye ma amma ka bari ko ina zaka zubar da ruwa zaka yi waye wannan ina tare da wannan ba ta za gani a jarabawar ka saboda haka don Allah ku koya wa kanku yadda zai zama kuna da respect ma mutane kowane ne karka rinka rika wulakanta mutane saboda kana gani wannan yana da karamin matsayi ko yana da kaza kun fahimta to amma Allah ya yafe maka wannan karka gani a jarabawar amma nan gaba gaskiya duka ku gyara wallahi daga cikin wannan abun yana daga cikin abun da tarbiyya ce ta musulunci amma mu ba mu iya ba turawa sun fi mu akwai abun kunya da ya faru da ni wata rana ina karatu wata rana a Madina sai na shiga motar wani bawan Allah ba bature sunansa hudu muna cikin tafiya sai na sha lemon kwalba amma na gwangwani ne kawai na manta na ɗauka a Najeriya nake sai na jefar ta window wala bawan Allah nan sai sa su gina ya je pakin ya tsaya ina ganin shi a biro bai ce mun komi ba sai ya taka a ƙasa sai ya je ɗauko wannan abun sai sa a cikin mota bai ce mun komi ba sai da muka je dustbin sai ajiye sai je jefar wannan bai mun wa'azi ba har yau wallahi ina tunawa da wannan abu har yau ina tunawa da wannan abu ta yadda a aikace ba aya ba hadisi amma ka san a dan adamtaka bai kamata kai haka ba ka san gaskiya ta bi kanka kai ma sai ka faɗa saboda haka gaskiya ya kamata mu gyara irin wannan tsakani da Allah kuma irin wannan tarbiyyar ta bika wani lokaci shi yasa exposure zama da waɗansu wanda suke da tarbiyyar da mu ba ma da ita sai ga mu ma mun koya kuma gashi a cikin addinin mu amma da yake ba mu ga mutane da iyayen mu suna yi ba sai mu dauka ba shine addini ba Allah ya sa mu dace ya ce na so a yi masa ƙarin bayani akan sa turare a azumi ya halatta ka mulka turare wannan yana tambaya cewa akwai laifi ne ga musulmi wanda ya kulla alaka ko kuma yake neman mace wadda ba musulma ba sakamakon cewa ya nemi wasu daga cikin mata waɗanda suke musulmai amma kuma amsar da suke bashi shine ni ina tare da wani ko kuma ni matar aure ce wannan hujja da ka faɗa ba hujja ba ce cewa ka tuntuɓi wata ta ce maka tana tare da wani <laughs> a akwai ta kuma da bata tare da wani kai ne ka tuntuɓi wanda take tare da wani akwai da bata tare da wani in kai baka sani ba kamar da na sha gaya muku duk wanda ya nemi aure aka ka da shi amma yana shirin auren kuma da gaske yake saboda Allah na ce zo ya same ni zan aurar da shi ai na sha faɗan wannan a makarantar akwai bayin Allah mata nagari a nan makarantar da sauran makarantu da cikin unguwanni da yawa waɗanda suke son aure ita ma tana jiran ta samu irinka kai ma kana jiran ka samu irinta to ni na zama hamzatul wasuli ka zo ni zan haɗa ku amma abin da na ce ka'ida na farko ya zama ka shirya za ka iya auren iyayenka sun baka izini ko sun baki izini sannan abu na biyu ya zama cewa kana da ɗan wani abin da za ka iya riƙe matar kar ka zo ka same ni ka zo ka zama kallon alama maulahu aina ma yuwajjihu la yati bi khair kana da dan wani abu da zaka rike iyayenka kuma sun baka izini ba dole sai ka tara kuɗi da yawa ba akwai daidai class irin taka sharadi na uku shine kar ka zo ka ce mun me kaza me kaza me kaza me kaza a'a kai dai ba kana son mace ba kuma ta gari to in Allah ya zan baka ta gari amma kada ka samu dogayen conditions kada ka sa dogon wane ne kai dai ka samu dai wanda take ta gari daidai da kai in Allah da zaka samu an fahimta don haka akwai yan mata da yawa musulmi da suke neman maza da su aure su ban ga dalilin da zai sa a ce su ba su kare ba kuma har zaka je ka nemi wanda ba musulma ba ba wai na ce auren wanda ba musulma ba haramun bace a'a ai mun karanta a suratul ma'ida idan kirista ce ko ba yahudiya ya halatta to amma na ce ya halatta daban ya kamata kuma daban an fahimta Allah ya sa mu dace yana tambaya cewa wannan irrelevant wannan ya ce tambayarsa ita ce menene hukuncin cin bashi na waya wanda ake ta MTN ko Zen wannan mun sha karanta shi mun ce ya halatta amma shi ma bai kamata ba in kana da halin da zaka saya ka saya da katin ka kawai ka sayi kuɗi abinka saboda cin riban da ake yi din ta yayi yawa amma in baka da kuɗi kuma kana cikin bukata don ka ci baka ciri ba ya halatta saboda abin da suka sayar maka ba kuɗi da kuɗi kuka yi canji ba sun baka manfa'a ne manfa'a kuma ana iya cin riba da shi sabis aka sayar maka ya halatta kuma ka sai da services kuma ka ci riba don haka da suka baka sai suka baka a bashi daga baya kuma ka biya su kuma suka ci riban su wannan ya halatta babu laifi kamar kai ne in matarka ta haifu kana son turmin zani kuma baka da kuɗi sai mutum ya ce maka in da ka saya kuɗi a hannu dubu biyar in bashi ne dubu shida wannan ya halatta mun sha faɗa tunda kaya ne da kuɗi kuɗi ne bai halatta a ce ka bani bashi kuma in ƙara maka ba amma in kaya da kuɗi ne ya halatta a bada bashi kuma a ƙara farashi sama da wanda da za a sayar an fahimta wannan ya ce wai an yi hatsari tsakanin shi da dan uwansa a mota sai dan uwan sai ya rasu don haka tambayarsa ita ce menene matsayin direba wanda ya zama idan shi ne direba kuma shi ya zama sanadiyar accident din ta dalilinsa ne to shi yana da shi ne responsible don akwai diya kuma akwai kafara shi ne abinda mun karanta a suratun nisa wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaku yana tambaya wannan kuma akan cewa to wannan ma wanda yana tambaya cewa zai iya maimaita abin da liman yake faɗa a cikin karatun sallah saboda hakan ya sa shi ya rinka samun yana concentrating saboda an baka yana yawan tunani zuciyarsa tana tafiya yawo a abin da zai sa kai concentration shine abin da yanzu mun karanta a cikin tafsirin suratul araf cewa Allah madaukin sarki cewa fastami'u lahu wa ansitu ka da abin da yake yi kuma kai shiru wannan zai hana ka kai tunanin wani abu ai in kana jin karatun kuma kana dabburi a ciki to sai ka iya samun nutsuwa sama da ma a ce kai ma kana karantawa saboda nasa za a ji ko naka sannan yana a asirce kai kuma sai kaga nan baka jin nasa to kai kuma sai ka rinka yin naka sai ka rinka tuna shi don haka wannan ita ce mafita duk cikin sallah ba inda ake shiru sai dai inda ake karatu a bayyana kaga nan kuma ji kake yi inda ake a asirce kuma shi yana yi kai ma kana yi to kaga ba abin da zai sa a ce ka faɗi kenan yana tambaya cewa ya aikata abubuwa da yawa ya tuba kuma sai sake aikatawa har yanzu sannan kuma sai sake tuba tsakaninsa da Allah amma kuma yana jin cewa ba zai koma ba shine ce sai yayi azumi ko kuma yaya a'a in ka riga ka tuba tsakaninka da Allah shikenan ku sani da cewa don ka tuba ka sake aikata laifi to bai sa kuma Allah ba zai yafe maka na biyun ba Allah baya so ka yi wannan mun karanta a inna mattaubatu ala Allah lil ladina ya'maluna sayyi'at lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin sannan wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at sannan mun sake karanta irin wannan a innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila a cikin wannan ayar Allah ce waɗanda suka yi kafirci suka yi imani sannan suka kafirce sannan suka yi imani sannan suka kafirce sannan suka ƙara kafirci sai malamai suka ce ko kafirci ka yi in ka tuba Allah ya yafe maka sai ka sake kafirci sai ka sake dawowa Allah zai karbe ka to ballantana abin da bai kai kafirci ba kai dai a zura da karshen a me ka mutu kar ka bari ka mutu kana sabo kuma ba da hanya wa shedan ne ka ce tun da na tuba na sake kawai bari yi shiru ban tuba ba wannan ka bude kofa wa shedan kenan don haka in ka tuba ka sake laifin ka sake tuba Allah yana tare da kai kuma Allah zai sake karɓa. an fahimta kai dai zaka tuba ka tuba saboda Allah akan ba za ka sake ba to amma dan adam bai da garanti akan kansa ta yiwu ka tuban kuma ka sake to yanda ka sake laifin sai kuma ka sake tuban amma ka sake da niyan ba za ka sake ba ranar kai magana akan kyauta da sadaka shine yace a ga masa bambanci tsakanin a yace shin kyauta din akwai lada ne eh akwai lada mana kyauta da sadaka bambancin su shine da kyauta da sadaka duka aikin alheri ne sai dai bambancin su shine sadaka ana bada mabukaci ne kyauta kuma ana iya bada har wanda ba mabukaci ba kana iya kawo kyauta ka bada oganka ofis saboda jin daɗi da zaman lafiya annabi sallallahu alaihi ya ce tahadu tahabu ku rika yawan kyauta yana sa kauna da jin da son juna kana iya bada mace tana iya bada mijinta kyauta kaga mijinta ya fi ta hali amma kaga wannan yana ƙara soyayya ala gafarta sannan kana iya bada matarka kaga kai kake ci da ita don haka wannan ba sadaka bane sannan ana iya kai wa manzan Allah sallallahu alaihi da shi da ƴaƴansa da jikokinsa kyauta amma ba a ba su sadaka saboda su ba sa cin sadaka kun gane bambancin kyauta da sadaka amma sadaka ita kuma ana ba da ita ne wa wanda yake bukata mai cikin wahala shine wanda Allah ce inna masadaqatu lil fuqara faqirai wal masakin da miskinai da sauransu amma kyauta ma akwai lada saboda kyauta tana ƙara ƙauna tsakanin mutane kuma tana sa zaman taimakon juna ne Allah kuma ya ce wa ta'awanu ala birri wa taqwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahadu ku rika yawan kyauta tunda shi yayi umarni ko lalle akwai akwai lada a ciki kuma kuma kyauta ai kyautatawa ce Allah kuma ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul musinin wannan yana tambaya cewa menene hukuncin idan mutum ya mutu a yi masa saukan qur'ani a jingina ladan zuwa gare shi wannan malamai sun yi saɓani cewa shin in mutum ya mutu aka yi masa karatun ƙur'ani ko aka yi masa wani aiki na ibada wanda ake yi da gangan jiki ladan za ta iya samunsa ko ba za ta same shi ba bayan dukkansu sun yi ijima'i cewa in aka yi ibada na kuɗi za ta same shi kana iya mutum ya mutu sai kai sadakar naira ɗari ko dubu ko miliyan sai ka ce a kai masa ladan za a kai masa ko ka gina wani wakafi saboda mahaifiyarka ko mahaifinka ka ce a bashi ladan ko malaminka ko ɗanka zai same shi duk wannan malamai ba wanda ya saɓani sannan sun yi ijima'i cewa ba saɓani in kai addu'a ma zai same shi Allah ka bashi kaza Allah ka yafe masa wannan ma zai same shi kun gane wannan abin da aka yi saɓani shine shin in yi karatun qur'ani suratu yasin ko in sauke qur'ani duka ko wata sura sai in ce a kai ladar mawani za a bashi ko ba za a bashi ba in yi azumi in ce a bada wanda ladar za a bashi ko ba za a bashi ba in yi sallah raka biyu in ce a kai wa wanda ladar za a bashi ko ba za a bashi ba an gane wannan to masabar imamu ahmad da imamu da imamu abu hanifa shine za a iya bashi ladar zaka iya masa wannan mutum ya mutu ka karanta alqur'ani ka ce a kai masa ladan wanda ita ce fahimtar malaman hanabila ita ce fahimtar malaman hanafiya amma fahimtar imamun malik da shi da mashahuri a cikin masabar imamu malik banda waɗansu a wurin waɗansu shi ma a cikin malaman malikiya sun ce suna tare da masaban hanabila amma wanda ya fi inganci a wurin imamu malik da al'imamu shafi'i wanda ya fi rinjaye ne cewa ba a ba da kyautar aiki wa mutumin da ya mutu sai dai ka ba shi kyautar kuɗi ko addu'a kuna gane wannan magana amma banda aiki kuɗi ko abin da ake iya da kuɗi kamar aikin hajji kana iya bada da mahaifinka da ya rasu sai ka biya ma wani ya je kaga ai da kuɗi aka yi ko umra ko ka ba sadaka ko ka gina masallaci ko makaranta ko ka ba abinci duk wannan kana iya yi dukkan malamai sun yarda da wannan amma su imam malik suka ce banda karatun qur'ani me yasa suka ce wannan aikin ka ne na kanka Allah kuwa ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a mutum baya samun komai sai aikin da yayi da kansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin abdullahi bin umar Iza ma tabnu adama ko anas in qata amaluhu illa min salas in mutum ya mutu aikinsa ya yanke sai ɗaya daga cikin abu uku ko sadakatin jariya wanda shi ya yi da kansa ko wani ya masa addu'a ɗansa ko kuma ilimin da ya bari annabi bai faɗi wani ya masa sallah ko karatun qur'ani akai masa sai suka ce don haka ba za ka yi wa mutum karatun qur'ani ka ce akai masa ladan ba ni wannan masaban ta imam malik ta mun karfi amma mutum yana fahimtar wancan ta hanabila ya dan fita waje sai yayi saboda wancan ni ba zan tsananta masa ba amma dai ni a gani na a madadin ka karanta qur'ani ko ka biya kuɗi a karanta masa qur'ani wa mahaifinka biya kuɗin nan wa wani ya ci abinci ko ka biya wani kuɗin makaranta ko ka biya wa wata kuɗi da za ta yi aure ko wani abu ya fi maka ka ce a kai wa mahaifin tunda duk ba wanda ya saɓani a kan wannan me yasa za ka ba da babanka abin da ake saɓani kun fahimci wannan kawai tunda lada kake so ya samu ni ba ina masa bakin ciki ne da nace karka masa karatun qur'ani ba amma so nake ya samu ladar don haka ka samu abin da ba sabani kai ka bashi kuɗi yafi akan ka ce zaka karanta suratu yasin a ce a kai masa ko ka masa a biyu jama'a an fahimta wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yana cewa yaya azumin wanda daga kamawan azumi har zuwa karewanta baya yin sallah wanda baya yin sallah to wani irin azumi yake yi kenan saboda Allah ya ce an wajabta muku azumi ne la'allakum tattakun zan ku yi takawa takawar da ba sallah kuma takawa ce kaga azumi ba zai karbu ba kenan duk azumin da bai sa takawa ba ai akwai azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ba a karba yace wanda bai bar qaulu zuri wal amalu bihi ba Allah bai karbi azumin sa ba to ballantana wanda ya bar sallah to haka wani irin azumin mutum zai yi duk wanda kaga baya sallah to zaka samu azumin ma kawai yana cewa mutane yana ne amma ba azumin gaskiya bane saboda da azumi da sallah wanne yafi muhimmanci Allah ya samu dace wannan ya ce akwai abin da yake damunsa sosai in yana sallah sai rinka fitar da wata iska kuma ko wani abu ne kamar basir amma kuma sai ji kamar alolarsa ta kare wannan dai wasu wasi ne mun yi bayani a kansa a cikin karatun umdatul akam anan mun ce wannan shakka ce ka rabu da ita kawai ka ci gaba da sallah ka shedan ne yake kawo shi in kai haka sau ɗaya sau biyu ka rabu da shi ko kamar ka ji motsi sai kai basar da motsin ko ka ji wani abu kamar ya fita ka basar da shi in kai sati kana haka zaka daina kwata kwata shedan ne yake yi wannan mai tambaya na gaban saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya'ti ahadakum ash-shaytanu fayukhawwilu fayukhayyilu lahu annahu ahdatha wa lam yuhdith wannan ya ce mutum yana bin liman ya bi liman wutiri shi kuma da niyan shafa'i ta yadda liman ya yi sallama shi kuma ya tashi ya ciko haka yayi zaka iya haka mana shi ya gama raka ɗaya kai kuma sai ka karo sai ya zama ka samu shafa'i kenan ba wutiri ba ya halatta ba laifi ya ce ka yi bayani akan alamomin tashin kiyama amma ban ji ka ambaci manyan alamomi ba kamar dujal da sauransu ai na yi bayanin cewa su na faɗe su a wani wuri da dujal da annabi isa alayhi salam da mahadi mun yi bayani sosai akan su a cikin suratu ali imran karatunmu kuma tafsirul maudu'i ne in mun wuce maudu'i ba maimaitawa ta haka mutum yana so sai ya koma cikin wancan yana neman ƙarin bayani akan uh, sana ƙarshen suratul an'am da muka karanta hal yanzuruna illa an ya'tiya illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik anan ma mun sake maimaita bayani sosai akan wa'annan ashratu sa'atil kubra duka muka yi bayani akan su ba ka ba bukatar maimaita ya ce wai wanda yake cewa Allah bayi da wurin zama Allahu maujudun bila maka menene ya ce wasu malamai sun ce haka wanda wasu kuma sun ce Allah yana sama menene ba zance mafi jaye zance mafi jaye shi ne abinda Allah ya faɗa mana alkur'ani shi da kansa ai ba wanda ya san Allah kaman Allah da kansa ko Allah madaukin sarki ya ce a amintun man fis sama Allah ya ce yana sama ne sannan Allah ce wa huwa alladhi fi sama'i ila Allah ubangiji shine wa fi sama kamar yadda ibnu kathir ya ce wannan shine fasarar da tafi kowanne wa huwa alladhi fi sama'i ila Allah shine yanda yake sama a matsayin ubangiji kuma a can ya daidaita a saman al'arshi wa fil ardi ila har a ƙasa kuma shine abun bauta amma ubangiji madaukin sarki ya ga mana alqur'ani cewa ya daidaita a saman al'arshi ya ce ar-rahmanu ala al'arshi istawa wannan kuma yaktadi almakan saboda an ce maka aina kowa ya san wannan zarfu makan ne ake magana akai da haka wanda suke ce Allahu bila makan kuskure suke cewa Allah baya Allah yana ko ina ko Allah baya ko ina bai kamata ba yi wa Allah wannan tunda Allah ya ce yana kan al'arshi cewa ba haka ba kamar yin gyara ne wa Allah Imam abu hanifa ya ce man kala la a'rifu rabbi fis sama'i aw fil ardi fa huwa kafir abu hanifa ya ce wanda bai sani ba wanda ya ce shi bai san Allah a sama yake ko a ƙasa ko waye kawai ya ce wannan kafiri ne wani abu hanifa ne ya fada ba ni ne na faɗa ba ba ka magana tana da girma magana ce da take da alaka da aƙida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wata baiwa zai mata test a kamar yadda imamu muslim ya ruwaito sai ya ce mata aina Allah a ina Allah yake sai ta ce fis sama ta nuna da yatsanta ta ce Allah yana sama sai annabi ya ce wannan mumina ce ka yanta ta kaga ya tabbata har annabi sallallahu alaihi ya yarda cewa Allah yana sama to sai dai kuskure shine karka dauka sama shine cikin wannan saman Allah ya fi karfin wannan saman ya fi karfin waccan saman ya fi karfin waccan ma har zuwa sama ta bakwai ba a cikin su Allah yake ba saman su gaba daya da su da kassai da saman kursiyi da saman komi shine samansa shine al'arshin Allah to Allah yana saman al'arshin shine ma'anan sama abinda yake sama da komi ba wai cikin wannan saman ba an fahimta Allah ya sa mu gane shin yana da kyau a addini mutum ya bayar da wani ya mishi addu'a ko istikhara ya halatta ka ce wani ya taya ka da addu'a amma ba a yi wa wani istikhara wani ya maka addu'a shine tawassuli da addu'ar wani wanda ya halatta sabai suna roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a kuma annabi ma sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wastaghfir lahum ka rika nema musu gafara kaga ya musu addu'a kenan sannan kuma ya halatta mutumin kirki ka ce maka addu'a amma an fi so ka yi da kanka kullum kamar yadda nake ga muku ka yi da kanka sai ka ce wani ma ya taya ka kar ka ce kai za ka yi shiru ka ce wani ya maka amma istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya a hadisi in ɗayan ku yana da abun da ya dame shi to ya tashi ya yi nafila raka a biyu sannan ya yi istikhara kaga wani baya yi wa wani istikhara masu malaman duba da tsubu su ne suke wa wani istikhara amma malaman sunna ba sa yi ma wani sai dai kowa yi wa kansa sai ka koya wannan ya ce wai ya bada ajiyar madubin idonsa ne wani ya bashi ajiya sai ya bata shi kuma yana so ya saya masa sai wannan din ya zo ya ta masa hayaniya har ya zazzage shi sai shi kuma ya rantse cewa ba zai biya shi ba to yanzu kuma abin ya zo ya dame shi ya zai yi in aka baka ajiya duk wanda ya baka ajiya wanda ya shiga cikin babin al'amanat kenan shine alwadi'a a shari'ar musulunci duk wanda aka bashi ajiya an amince da shi don an amince maka ne aka baka abu sai abun ya bata to ba za a kama ka baka zama wato responsible ka biya ba sai dai in sakaci ne kai abun ya lalace ko aka sace ko kuma ka yi ta'addanci sakaci shine ka zo ka ajiye sai ka tashi ka bari a wurin wani ya dauke ta'addanci shine ya baka ka ajiye kai kuma sai ka sa sai ya bata ko ya fashe to sai ka biya kun fahimci wannan amma in ba ɗayan biyu ka ajiye masa a inda ya kamata ko ya yadda ka sa sai ka sa sai kuma abun ya fashe shi ya baka izini to wannan ba za a ce ka biya ba sai dai shi ya dauki hakuri domin a wurin sama dama zai iya haka shi yasa ya aurin ka domin ka dauki extra kiya amma in kai sakaci ko kai ta'addanci sai ya fashe ko ya lalace ko aka sace to kai zaka biya shi ba kai sai ka duba a nan wanne ne daya a ciki in sakaci kai aka sace ko ya bata sai ka biya shi in kuma ba sakaci ba sai ka biya ba wallahu a'lam sannan kuma ya magana akan kafara cewa tunda da ya rantse ya ce ba zai biya ba in ya biya ya zai yi kafara in dai ka rantse akan abu kuma rantsuwar da kai bai kamata ka yi ta ba saboda abin da ya kamata ka yi shi ya kamata a ce ka yi kai kuma sai ka rantse ba za ka yi ba to ya kamata ka fasa wannan rantsuwar taka sai ka yi abun sannan sai ka zo ka yi kafara kamar ka ce ba za ka sake magana da wani ba kuma daga baya sai ka ga ka yi magana da shi shi ya fi to sai ka yi magana da shi ko ka ce ka rantse za ka saki matarka to ka zo ka fasa ka haƙura shi ya fi sai ka fasa sakin to sai ka zo ka yi kafara in dai ka yi rantsuwar har cikin zuciyarka ya ake kafara shine ka ci da miskinai goma ka ba su abincin rana ko na dare su ci su koshi shiken. ko kuma ka tufatar da mutum goma ko kuma ka yi azumi idan ba za ka iya ko ko yanta baiwa abubuwa uku kenan in ba za ka iya ba sai ka yi azumi azumi uku nan sai in ba za ka iya waɗancan ba saboda Allah ya ce faman ya ji wanda bai samu ba ya ce ya kasance yana yin wuturi a masallaci bayan ya yi tarawihi kuma ba laifi ya sake a cikin dare ya yi na filbili eh mun ce ba laifi duk abin da ka je ka kara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu laili masna masna sai wannan ya yi tambaya akan a masa jam'i tsakanin Allah ce wallahu ya asumuka minan nas Allah ya ce Allah zai kare ka daga mutane kuma sai gashi an ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ya za a hada tsakanin waɗannan yadda za a hada tsakanin su shine wannan ayar Allah ce ya ayyuhar rasul ya kai manzon Allah balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da sakon da Allah ya saukar maka wa in lam taf'al in baka yi haka ba fama ballagta risalatahu to baka cika manzancinsa ba wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane inna Allah la yahdi al kafirin lalle Allah baya shirye da mutane kafirai haka Allah ya ce a ayar to ya tabbata a hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta tace an taɓa yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri wani da ake ce masa allabi dubnul asam ba yahude ya masa sihiri ya dauki wani abu na warin gashin sa da tsohon matsefin kansa ya hada ya hada wani abu na kulle kulle ya je jefa a cikin rijiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajen wata biyu bai da lafiya yana ciwo ta yanda yake manta komi da komi in banda wahayin alqur'ani sannan kuma gashin kansa ya tukuikuye sannan da ya canza kuma ya wahala daga baya sai Allah ya sa ya gane kuma aka yi addu'a da lawu da falaki da nasi annabi sallallahu alaihi ya warke kuma Allah ya nuna masa a mafarki wannan ya inganta kar kai musun wannan domin sihiri gaskiya ne kuma da gaske ne cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yi tasiri akan sa haka zai iya akan kowa ma sai Allah ya saukar mana da wannan don ya zo mana rigakafi an fahimta to Allah kuma ya ce Allah zai kare ka daga mutane shine yake cewa Allah bai kare shi ba ya yasa sihiri ya kama shi kariyar da Allah yake nufi a nan ne. wallahu ya asimuka minan nas ai wallahu yahfazuka wa yansuruka minan nasi hatta tuballighar risalata allati arsalaka Allah biha Allah zai kare ka Allah zai taimake ka sai ka isar da abin da Allah ya ce a cikin ayan nan don Allah ya ce balligh ma unzila ilayka min rabbika ka isar da Allah abin da Allah ya saukar maka Allah zai kare ka har ka isar Allah ya cika wannan alƙawarin ko bai cika ba ya isar ko bai isar ba ya ce ala hal ballagtu na isar ko ban isar ba dukan mu shaida ne annabi sama bai bar duniya ba Allah ya kare shi har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati kaga Allah ya kare shi amma Allah bai yi alkawarin zai kare shi daga cututtuka ba don Allah ce wala wannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wath thamarat amma Allah zai kare shi akan sakon alqur'ani sai ya isar ba yana nufi zai kare shi ba zai yi ciwo ba don manzon Allah ya yi ciwo ba yana nufi Allah zai kare shi ta yadda mutane ba za su iya yi masa cuta ta same shi ba manzon Allah an bashi guba ya ci kuma wannan guban tana cikin abun da ya yi fama da shi har lokacin cutar ajali manzon Allah sallama ya je yaki har an jefe shi an karya masa hakuri an fasa masa gushi kaga wannan duka baya cikin wallahi ya asimuka minan nas amma wallahu ya ka minan nasi har ka samu ka isar da abin da Allah ya ce ka ya wannan aya Allah zai maka wannan shine ma'anar wannan jam'i ina fata mun fahimta sai wannan yana so a masa ƙarin bayani akan mutumin da yake nafila sai kuma liman ya zo aka fara iqama zai yanke ne ko yaya eh za ka yanke sai dai in ka cika raka'a ɗaya ka shiga ta biyu to sai ka ƙarisa sharp sharp amma in baka ba in dai ka riga ka fara nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ukimacin salatu in aka tada sallah fala salata illa maktuba ba wata sallah sai wanda aka riga aka farlanta ita ce ta farilla me yasa nace in ka cika raka'a zaka iya ci gaba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a ɗaya a sallah ya riga ya samu sallah to tunda ka riga ka samu sallar kawai ka cika ta ka karasa shi yafi wannan yace kai magana kan ilimin taurari ah, yake cewa menene hukuncin abinda mutane suke cewa mutum in yana tashi sai a ce masa sa yana haskawa ya kasu kashi biyu in suna faɗa ne a al'adance suna nufi wane Allah ya bashi ɗaukaka ta yanda yanda in mutum yana bajinta sai a ce wane tauraro ne wane star ne an gane wane tauraro ne abu to wannan babu laifi amma abin da ake nufi tauraro irin wanda masu ilimin taurari suke cewa sanadiyan tauraro kaza ya tsaya a wuri kaza shi yasa wane ya zama kaza to wannan shi kuma haramun ne shine wanda ya zama camfi kenan kenan tauraron ne yasa ya zama kaza ba Allah ba wannan bai halatta ba sai wannan yana cewa idan aka ce Allahumma salli ala Muhammad shi mutum zai ce amin ne ko sallallahu alaihi wasallam ina gani duk wanda mutum yayi yayi a cikin sallah liman ya karanta ayar da ake cewa Muhammadu Rasulullah shi mutum zai ce sallallahu alaihi wasallam eh zai ce in ka ce babu laifi in kuma baka ce ba ma ba laifi saboda a cikin sallah ne malamai da yawa sun tafi akan cewa Qur'ani ba halittar Allah bane siffar Allah ne wanda hakan yake nuna kalmar Allah ne siffarsa to shi annabi Isa kalmar Allah ne ko kuma yaya ba malamai da yawa bane dukkan malaman duniya ne na sunna ba wani malamin da ya ce alqur'ani ba maganar Allah bace alqur'ani maganar Allah ne magana Allah kuma siffar Allah ce don haka wannan shi ne da aka ce annabi isa kalimatun mina ruhun lahi uh, wa kalimatu alkaha ila maryama yana nufi kalmar Allah ta kun fayakun saboda Allah madaukin sarki ya ce inna masala isa inda lahi ka masali adam kwatankwacin annabi isa a wurin Allah kamar kwatankwacin annabi adamu ne khalaqahu min tin Allah ya halicce shi da turbaya sun qala lahukun. sai Allah ya ce masa kun don haka annabi Adamu kalmar Allah ce da kun fayakunu haka annabi Isa ma kalmar Allah ce kun fayakunu an gane ma'anan kalmar Allah sannan tambayarsa ta ƙarshe ya ce oh no ba tambaya ba ce shawari ne sai wanda yana tambaya cewa hmm, yake cewa shi dan wannan jami'a ne kuma shi ba dan kowa bane amma shi ya san yana son ƙarya don Allah yana so a masa addu'ar Allah ya raba shi da ƙarya ƙaryar da yake nufi shine ƙarya irin ta barazana da kuri da waye ƙarya kuma duka ƙarya ta da ƙaryar magana da ƙaryar aiki da zai sa a ɗauke ka wani abu mun karanta wannan a cikin ƙarshen suratu ali imran Allah ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu abinda kai ba ahalinsa ba kuma ka rinka nuna kai ahalinsa ne shine karya ka rinka nuna kai dan mai kuɗi ne ko kai dan malam ne ko kai dan wane ne kuma kai ba haka bane an fahimta wannan ba a so ka rike ajin ka ya halatta amma kai nuna alamar wani abu ko mutum ya jingina kansa ga familin su wane kuma shi ba dan familin bane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yi tsawatarwa akai sai ya kula ya daina muna masa addu'a kuma Allah ya raba shi da ƙarya don wata rana ƙaryar nan za ta ja maka matsala wannan yana tambaya cewa ya daɗe ok wannan yana neman addu'a ne da mahaifiyarsa da kuma wanda yake tambaya addu'a wa ɗar uwarsa mai ciwon aljanu duk muna musu addu'a Allah ubangiji ya ba su lafiya wannan na ƙarshe yana tambaya cewa menene hukuncin mutum ya rika yana tambaya akan wala nablunakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' yace a wata ayar kuma Allah ce a shaitanu ya idu al-faqra wa ya'murukum bil fahsha an ce shaitan ne yake kawo uh, mm, talauci nan kuma an ce wala nablu kuma Allah ce ni dan jarrabe ku to waye mai kawo talauci kun gane tambayar sa yana so a masa jam'i tsakanin waɗannan ayoyin biyu bambancin su shine Allah ya yi alkawarin cewa zai jarrabe mu bi shay'in min al da tsoro wal ju'i da yunwa wa nafsin min al-amwali da karancin dukiya wal anfusi da kuma rayuka wa samarati da kuma cimaka wa bashirin sabirin yi albishir wa masu akuri wannan Allah ya yi alkawarin cewa zai jarrabe mu ko da muna da shi zai iya sa wani lokaci mu rasa zai iya sa kuma ya jarrabe mu da shan wahala ta yadda zai zama mu gane har mu koma ga Allah waccan ayar kuma ba tana magana akan wannan bane kwata kwata Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaytan shine yake muku alkawarin talauci wa ya'murukum bil fahsha saboda tana gaba da ayar ya ayyu allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu ya ku wanda suka yi imani ku ciyar daga dan abubuwa na halal wanda Allah ya ba ku har kuka kuka noma ko kuka samu ku ciyar to sai gaba Allah yake cewa walamu anna la ghaniyun hamid Allah wadatacce ne ba ya ce ku bashi don bai da shi bane kuma Allah mai godiya ne sai Allah ya ce ya idu shaytanu ya'idukumul shaitan shi ne mai muku alkawarin talauci ya ce karka bayar kaga ba alaƙa tsakanin wannan ayar da wancan wa yamurukum bil fahsha wallahu ya ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim abinda muka faɗa daidai ko muka amsa daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana ya sa mu gane mu gyara da kanmu هذا وصلى ala وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته